assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na asabar sha biyar ga watan rajab hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na 56 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtalil husayn radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad al-khamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kafin kai tsaye mu dasa daga inda mu kwana a karatunmu da ya gabata kamar yadda muka sani wannan littafi ne hikiba yana bayyana mana tarihin musulunci ne haɗe da tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi domin gaba ce wanda malam ya ɗauko yake neman ya fayyace ma jama'ar annabi wai menene ya faru daga rasuwan annabi har zuwa shekara hamsin da ɗaya domin duk wani matsalan da kaga ya faru duk wani fitinan da kaga ana yin shi a yau duk wata muguwar aƙida da kake da labarinta to daga rasuwan annabi ne ake ta ƙoƙarin ƙyanƙyashe ta kun gano wannan da kyau ku kun ga waɗannan shekaru hamsin da to akwai matsala a cikinsu ina fatan kun gano wannan da kyau akwai matsaloli ba 'yan kaɗan ba domin a zamanin annabi aka fara ganin bullowan kunnin ko ƙahon hawarijawa amma da annabi ya daren masu suka yi ƙasa a zamanin abubakar ba su taso ba sai dai aka samu fitina na 'yan musun wasu hukunce-hukunce da dokoki na alkur'ani 'yan ba sallah 'yan ba zakka annabawan karya da dai sauransu zamanin saidina abu umar ba wannan gaba daya a zamanin saidina usman dinnan dai khawarij suka yunkuru shi'a suka yunkuru to amma ba su karfin da ya kamata ba duk da sun kashe khalifa to sai a bayan zamanin tabi'ai kun gano waɗannan da kyau ku shi yasa duk mutumin da ya jahilci waɗannan shekaru hamsin da ɗaya to yana da matsala an fahimci wannan da kyau ku yana da matsala ba ɗan ƙaramin matsala Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to bayan da muka zo muka fayyace ma al'umma hakikanin waɗannan shekarun ku to za mu ƙetara kuma an fahimci wannan mu zo mu bayanin bayan waɗannan shekaru hamsin da ɗaya abin zai biyo bayansu har zuwa shekaru ɗari biyu su kuma menene ya fara a cikinsu don in baka san wannan ba hakika ba za ka iya wa'azin musulunci ba ba irin waɗannan wa'azozi da ake na shirme ba abin da nake nufi ba za ka taɓa zama malami ba sai dai ka zama ɗan hayaniya ɗan harguwa ɗan kiɗanki na ciwo kana magana amma akwai shakka a ranka domin baka iya fassara alkur'ani daidai ba ka iya fassara hadisin annabi daidai ba ka iya fahimtar malaman fikiyo in sun yi magana mai suke nufi ana fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin malam ina sani shi sa nake ta maimaita muku don ku daina faɗi yayi sau da annabi ya yi hijira sai da shekara goma yana raye bayan rasuwan annabi na ce da shekara hamsin nan yana mana lissafin hijira ne shekara sittin da ɗaya in ka ce da shekara goma annabi a madina ba saura nawa saura hamsin da ɗaya in ka hada da waɗannan shekaru goma sai su zama nawa in ka cire su fa ina fatan kun gawa wannan da kyau shi yasa malamai in sun zo suna magana ba ku fahimtansu sai su ce annabi ya shekara ana mai wahayi goma a makka goma a madina ɗan islamiyya sai ce goma sha uku sai malamin hadisi sai ce shekara goma ake ma'annabi wahayi a makka shekara goma a madina shekaru ishirin aka yi ana saukar da wahayi in baka fahimta ba sai ce maka annabi ya shekara sha uku yana da'awa a makka ya shekara goma yana da'awa a madina amma in zai maganan wahayi sai ce an saukar da wahayi shekara goma a makka shekara goma a madina domin annabi bayan da aka fara mai wahayin wasu surori sautul alaq sautul mudassir sautul muzammil da wani bangare na cikin sautu shu'ara ba ƙara annabi wahayi ba sai dai shekaru uku ba wahayi shine Allah ya saukar da allam na sharaha ma wadda aka rabbuka wa ma qala ai ba ban kwana aka yi ana nan kuna fahimtar wannan da kyau ku to sai ka san wannan in baka san abubuwan da ke faruwa a waɗannan lokuta ba na matsala shi sa za mu zo za mu ware lokaci na musamman da ku za mu sa tarihin annabi wanda wannan tarihin annabi da za mu yi to mu ba mu saran da za mu gama ba sau da za a bi tarihin annabi ne kowane lungu idan aka ce an saukar da aya a waje kaza sai mun ji ayoyin an fahimta sai mun ji hadisan da annabi yake wajen fassara waɗannan ayoyin haka ake tarihin manzan Allah ba Ba an haife shi a shekarun giwaye an ji an shayar da shi a gidansu wance ce wane wane ne wa duk a gama kawai kana tarihin annabi kamar yadda ake tarihin tsohuwa mai kasa gyada ba ku jin yadda muke tarihin ibn taimiyya ne an fahimci wannan ibn taimiyya ma kenan don akalla kusan yanzu muna kusan kasa na 60 a tarihin ibn taimiyya za ka ce 60 sai mun kusa ɗari ma ba mu gama ba kuma shi ma mun kasa tarihin gida uku ne kashin farko ne yanzu za idan muka sa littafin shi muka gama sai mu ɗauko kashi na biyu sai mu ƙara yi domin ibn taimiyya ba ƙaramin malami ba ne kai kuma kana son kai malanta to ya kamata sai ka sanya tarihin rayuwa da gwagwarmaya da da'awa na ibn taimiyya a gabanka in ka bi da da'awanka sai gaba za ka samu matsala saboda babu wanda ibini taimiyya bai kara da shi ba ibini taimiyya an haife shi a fitinan tatar daidai yake da fitinan metatsini daidai yake da fitinan boko haram daidai yake da fitinan wa bala'i na bayan kun gano wanda da kyau to kenan duk malamin da ya kutso wannan yanayin da awa to ka shirya kai ma za ka iya samun ka wannan yanayin ya za ka yi da'awa ibn taimiyya ya fuskanci hassada da fituntunun malaman zamanin shi kuma ya ci gaba da da'awa a irin wannan yanayin ya fuskanci bala'in hassadan sarakuna da malaman fada ya sha ɗauri da ƙarere iri-iri sannan an ta haɗa shi rigima da jahilan gari ana mai sharri da ƙazafe da ƙage iri-iri to ya aka yi fita daga waɗannan abubuwa a matsayinka na da'iya kana buƙatar wannan an gane wannan da kyau ko in baka san wannan ba ana fara maka sharri sai ka kai na aje muku abun ku kuje kana zuwa lahira sai Allah ya ce shiga nan kana duba sai ka ga jahannama ne dole sai an tsaya an yi dagar domin akwai wanda zai yi magana a kanka in ka kalle shi ko ko tsaki in kai mashi ka daga sai ka da kai kawai ka ci gaba shine fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin amma duk kari da doki in yi haushi sai ka loika kai ma ka yi mai ka yi haushi ka samu matsala wannan gogewa da da'awa a bisa irin waɗannan abubuwan da na ce za mu zo za mu ci gaba da yi da ku irin haka ne fa abubakar gumi irin wannan gogewa ya buwaye malaman ƙasan nan kaf ɗan bidi askar sayin da za su yi da ya je ya zauna a ƙasashen larabawa sai larabawa suka ga abubakar gumi sa'o'in malamansu ne a lokacin fa'ar rabita tare da su bin bas da su muhammad nasir dinil albani suke fa su faɗa gumi ya faɗa yadda aka ba muhammad nasir dinar albani king faisal award haka aka ba abubakar gumi king faisal award malam albani yana cewa a najeriya ba a san gumi ba kuma na rantse da Allah ba san shi ba ba ku san shi ba kamar yadda a Najeriya har yau ba a san waye albani da jafar ba ina gaya muku ba a san su ba domin malamai ne wanda da kasan waje ne da aka san darajar malanta da ilimi waɗannan malaman suke ko amma sha Allah duniya ta samu abun aiki amma ya asab kishin al'ummansu da kishin rayuwar al'ummansu ya sa suka zauna aka yi ta wahalar da su ƙarshe aka kashe su don idan suka zo suna ma karatu sai ka kasa gane wannan littafin daidai wannan wajen malam a da b da c da d shi zai karantawa ya baka jin daɗin abin da su waɗancan suka karanta maka kake jin daɗin nasu me yasa sun san wani ilimi ne da waɗancan ba su sani ba kuma wallahi wannan abin da nake gaya muku ne yanzu duk wanda zai yi karatu zai gigi shi'a ya ke su a irin abubuwan da muke karantawa a nan ba kawai zai kwaso shi'a a littafi kaza sun ce kaza ba kana da tsarin da zaka biyo wa mutane sai ka shimfiɗa masa bayanai sannan ka ɗora abin da zaka ɗora sai ya zauna sai ya zama malam wani ya sauki shi'a amma sukan da za ka yi masu sai ya fi masu ciwo a rai sama da nashi ya yi awa biyar yana ragargazansa da hujjoji minti biyar in kai a bisa tsarin da ya kamata sai ka kwantar da shi a ƙasa sama da yadda nashi zai shi yasa sai kun ba da lokacinku sai kun yi da gaske kuke yi sai kuma ko riƙa yin nazari ana fahimtar wannan da kyau ku domin irin waɗannan bincike-bincike ba fa da ka ake yin shi ba tun ne muku wannan lissafin ne za mu zo za mu karanta almabahathu thani usman ibn affan radiyallahu anhu fi sutur ga usman za a zo za a zayyana mana takaitaccen tarihin shi akwai gabobin da 'yan shi'a suke suka game da wannan rayuwa na usman wanda ba za mu maganin komi a kai ba sai in karatunmu na yau ya cimma wajen in bai cin mai ba ku haƙuri za ku yi sai mu cije sai mu ɗaga ƙafa sai can ƙarshen rayuwar shi nan ne za ku ji muna makoyewaye a dan tafiya muna aiko da wasu maganganu in kuma yanayi ya da to sai mu fitar da muzakkira a ƙarshen tarihin na wannan gaban sai mu zo sai mu tattauna wasu maganganu na rafida maƙiya, annabi kun gane wannan da kyau don ku fa'idantu Allah madaukin sarki ya sa mu zama dakarun rushe shi'a ismuhu wa nasabuhu sunan sayyidina Usman da kuma nasaban shi huwa Usman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf fa huwa yaltaqi ma'a an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi Abd Manaf to kuji shi usman mahaifin shi sunan shi affan affan nashi mahaifin sunan shi as as sunan mahaifin shi umayya umayya sunan mahaifin shi abdishams abdishams nashi mahaifin sunan shi abdumanafin wannan abdumanafin din to kakan annabi ne na can sama kuma shi ne kakan na usman shi ma na can sama gano wannan da kyau ku kakansa ɗaya da manzan allah a can sama fa huwa suna haduwan nasaba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi fi abdi manafin ummuhu mahaifiyan da ta tsuguna ta haifi sayyidina usman sunanta arwa bintu kuraizin bunin rabi'a arwa binti kuraizin bunin rabi'a ita arwa dinnan ya ce ga kureis ɗan rabi'a wajaddatuhu kakan usman sunanta ummu hakim binta abdulmuttalib yar hakim yar abdulmuttalib ammatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama goggon manzan Allah ita goggon manzan Allah ce ita wannan ummu hakim binti abdulmuttalib ya take me matsayinta wajen manzan Allah ƙanwan mahaifin manzan Allah ne ita da abdullahi da ita wa ne da ƙanwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ta haifi ya sai ta sanya ma 'yan arwa arwa kuma ta haifuwa usman nasaban nesa take a kusa take yan shi'a sai suka take wannan ahalu sunna kuma sai suka yi zaman su ba binciki. shi sa shi'a ko so take ta ci mutuncin gidan annabta la'ada waje ku dai kalli matsayin sai na abubakar sirkin annabi ne aminin annabi ne khalifan annabi ne amma ba mara mutunci a irin shi a irin shi ku kalli umar Sirkin annabi ne abokin annabi ne khalifan annabi ne ba wanda shi'a ke zagi su more irin shi ku kalli usman jininsa ɗaya da annabi Sirkin annabi ne khalifan annabi ne abokin annabi ne ba wanda suke cin mutunci irin shi jama'ar annabi shi a alheri ne haba da allah haba da allah wannan cin fuska da cin zarafi da 'yan a suke ma'anabi ya yi yawa duk wanda yake da alaka da shi yanzu shi'a ne suka san mutumin kirki annabi bai san mutumin kirki ba yanzu sun fi annabi ilimi sun fi annabi hangen nesa sun fi annabi sanin ya kamata shi fa wahayi ake mai dare da rana amma ya iya zuwa ya nemi auren 'yar abubakar aka bashi ya je ya auri ya nemi auren yar umar aka bashi ya ɗibi ya'yan shi bi da ya haifa ya ba usman haba kuma shi da kanshi ya ce iza ja akun mantar dauna dinahu wa hulukahu fa zawuju yanzu annaba a auren shi kadai da waɗannan ya yarda da addininsu kuma ya yarda da ɗabi'ansu sai wani ya sheko ya ce maka shi bai yadda ba wa yake son ya ci mutunci su ko manzon Allah kuma yanzu 'yan shi'a so suke su nuna maku wai su sun fi ku sanin waɗannan mutanen da annabi ya raye da su sama da Allah ƙarar Allah maɗaukin sarki kira sai na abubakar abokin manzan Allah iz ya ƙulu lissahibihi la ta hazan inna Allah ma'ana lissahibihi haba jama'a jiyan da Allah maɗaukin sarki ya yi bisa habbai lokacin bai'atin ridwan Allah ce fa'alima ma fi qulubihim amma duk da wannan yan a suka ce su san ba su yadda ba kuma har yi waya daga ido a kalli shi'a a matsayin wai ma musulmi ne su wanda shi da sabi za ce kawo kamar ahalus sunna kamar yan sufaye kamar yan shi'a to don me ba za ku je kamar boko haram ba an gano wannan da kyau ku na rantse da alkur'ani gara boko haram so miliyan da 'yan shi'a munin aikin shi'a mafi girma shine zubar da jinin musulmi da yi ma shugabanni tawaye munin boko haram kenan amma shi'a suna ma shugabanni tawaye suna zubar da jinin musulmi sannan suna ninkin ba ninkin balbalin bala'in da ya fi dunno wata kungiya a duniya an bayyance wannan da kyau ku na rantse da Allah in har da ɗan shi'a ɗaya a unguwanku yana nan a kudurin zuciyar shi fata yake watan wata rana ya samu dama diya yanka wannan shi ne aƙidansa akwai amini na da ya gaya min wannan yana gida yana kwance yana kallo yana ji wata 'yar shi'a za ta wuce da 'ya'yanta sai ake cewa ai wannan gidan dan salafiya ne sai uwan take cewa yan shi'a nawa za ka yi yan salafiya nawa za ka yanka sai ya faɗo wasu yan adadi sai ce a kai ragu ne sai ce ɗari ta ce yawwa yan salafiya ɗari zai yanka ɗan ƙaramin yaro haka ake tarbiyyar shi ya taso a haka ai dai in a garin nan za ku tambayi halin yan shiya ku je ku tambayi yan gabari su za su gaya muku wala yunabbi'ukum mislu khabir su sun ɗanɗana sun ji allah maɗaukin sarki ya kiyaye laƙabuhu wa kunyatuhu mahala ce laƙabin sayyidina usman da kuma alkunyan shi laƙiba bi zinnuraini ana mai laƙabi da zinnuraini ma'abocin haskaka biyu mala ya ce li'annahu tazawwaja bintin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ruqayya domin shine wanda ya auri yar annabi mai suna ruqayya falamma tuwfiyat yayin da ta rasu ta tazawwaja ukhtaha ummu kulthumin sai aka aura mai ƙanwanta mai suna ummu an fahimci wannan da ta rasu annabi ce lauka lana thalitha ka ha ya usman malami sun sha fassara dangane da ma'anan wannan hadisi suka ce lauka na lana a tsalisa. yattawo ta uku da tana gida ba ta yi aure ba yanzu tana ƙarƙashin mulki na ne da na ƙara auren maka da ita ya usman kenan da ba auren ali da fatima ba har in mu kulsum ta rasu wa annabi zai ƙara ma mun gano wannan da kyau wasu kuma suke cewa tamanni ne wanda ya fi wannan lauka na thalitha da muna da wata 'yar ta uku lazawajinaka ha ya usman sai malamai suka ce wancan fassaran kamar ya fi wannan ƙarfi an fahimci wannan domin idan da akwai wata 'yar ƙarama ai ga 'yar da annabi yake da ita babba to amma an aurar da ita ga wani da ba aurar ba da kai maka ba waɗancan suka ce annabi ba zai magana matan wani ga wani ba to dai ka dai ga annabi yana gurin da yana da wata 'yar da usman zai ƙara ma ana fahimtar wannan wancan bayani dangane da nasaban sayyidina usman karanta ma'arfatu sahaba juz'in barko shafi na 235 wannan kuma a ma'arfatu sahaba juz'i na biyu shafi na 245 Allah ya ce nake mu to za mu zo za mu tattauna magana kan wannan ku rike a matsayin bashi kuma ku bi mu sannu a hankali ƙarshen wannan bayanin za mu zo muku da kalmomin bakinsu suna cewa ai waɗannan ‘ya'yayen ruƙayya da ummu kulthum ba ‘ya'yan annabu ba ne ana fahimtar wannan ba ‘ya'yan annabu ba ne yanzu ruƙayya da ummu kulsum yan shi'a suke ki har suke musun 'ya'yan da ya haifa ko ko da usman suke ki Annabu da usman ne idan mutum yana da ɗabi'an shi'a ko za ga yana denying ɗin 'ya'yan mai gidan shi bai ganin su da kima da daraja ko da ratin ina gaya muku gaskiya ba su da kima irin shi in ga mutum ya makale yana cin mutuncinka ka duba ka gani wannan kiyayen ta asali ce ba taka ba ce asali annabi ake ki yasa kaga 'ya'yan shi ma sun shiga kiyayya sarkan shi ma ba su tsira ba ana fahimtar wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu za mu tattauna wannan magana na shi'a wanda zai kai mu ɗauko wata magana tasu mu tattauna da suke cewa wai annabi bai taɓa saduwa dawa da hafsa da aisha ba wai duk sanda ya zo kwanciya da su sai a janye su bai gani ba sai a kawo mai jaka yanzu wannan ana san a ci mutuncin aisha da hafsa ko a ci mutuncin manzan allah allah ka tsine ma a albarka za ku zo za ku ji 'yan shi'a suna cewa zakarin annabi da ya sadu da aisha da hafsa a kiyama sai an zakarin azaba an fahimci wannan saboda suna kin aisha da hafsa ne suke faɗin wannan koko kiyayyen dama ta asali ce annabi ake ki annabi ake ki an fake da guzuma ne kawai a harbukar sana ya kawo da kusan wannan wannan tarihin shi sa ba sa ƙauna a zuwa fada akwai ahalus sunan da muke tare da su za ga ɗabi'unsu da gudanarwarsu da abubuwansu din na shi'a ne a wani lokaci zai gansa da ɗabi'u da komai din na da jawa idan ka san wannan ilimin wallahi sai ka samu matsala da su don za su ga in kana tare da su to tabbas su suna cikin matsala domin dole za ka fallasa dole ne mutumin da ya sa san abin duniya a gaban shi dole zai ɗauki abin da zai taimaka mashi wajen cimma wannan abin duniya in ya ga shi'a ce za ta kai shi nan da nan ita zai ɗauko a matsayin tsani sai ya makata da khawarij don hannun shi kai inda zai tsunku in ko ya ga shi'a ba za ta ba sai ya tsani da khawarijawa sai ya makata da shi'a domin ya tsunko abin da yake son ya tsunko domin hannun shi ba zai kai ba to in baka san wannan ba kana nan kai ma sai ka fada ramin baka san sani ba Allah ya kiyaye to sai mala yace wa kunyatuhu abu abdullah alkunyan shi baban abdullahi wa abu amrin wasu suna ce mashi abu amr aslama kadima tintintintin ya musulunta ala yadda bakar ne siddiq radiyallahu an sai Abu bakar ya musuluntar da shi gano wannan da kyau ku tintin ya musulunta kuma wa kalli shi'a duk wani wanda Allah ya ce la tsawai minkum man amfaka min qabla al-fatih shi suke ki wanda yake tare da annabi tun madina ai tun maka kuma ya zo ya zauna da su a madina ya mutu ya yadda da su waɗannan suke ki tun ka taba shi a sai ce ai sun canza ne ai sun canza ne wai abubakar ne za a ce yana madarawan annabi zagon ƙasa wai abubakar wai abubakar ne za a ce makiyin da'awan annabi ne wai abubakar ne za a ce yana ma addinin musulunci zagon ƙasa haka suka ce ma umar haka suka ce ma usman haba jama'ar annabi yau annabi na raye waɗannan za su buɗe ido su kalli tsaban idan annabi suna faɗin wannan hmm? kai Allah ka sako ma shi'a musiba da ya fi wanda ka saukar musu wannan cin mutuncin da suke manzan Allah ya girmama wannan cin fuskan ya wuce diyan da kuke tsammanin shi yanzu usman kaddara kai ne kalli irin farin jinin general buhari a ce ya ɗauki a shi ɗaya ya baka aure ina ganin a najeriya nan za ka fanta ma ana nan sai ta rasu misali sai aka ce ya ƙara ɗauko ɗaya ya ƙara maka anya ba za ka samu daraja cikin 'yan najeriya ba eh a ce kuma ba irin yadda yake yi ba a ce ma ba san surukan shi ba ba san ma yayin shi ba a ce wannan duk kasan an sani ba ka samu daraja ba ta wannan ba fa buhari ba ne annabin buhari ne ya ɗauki 'ya'yan shi ya ba usman amma ɗan a zai tsalla akan kan kwalta ya zunduma masa zagi kuma waya ci bulus kuma shi kenan babu komi wannan wannan su tafi haka kuma a ce masu hukunci a ƙasan da ake wannan su mutu su da allah wai suna son su ganin yarda su sha ruwan alkawasara ta manzan allah ni ko zan ga yadda za ku yi don ana wayan gari za ku ga waɗannan sabon kewaye da manzan allah yi ko kuma kuna kallo kuna da dama an gama cin zarafinsu da cin mutuncinsu ba as ɗinku ba cas ɗinku Allah ka shaida ba mu yadda ba wallahi kuma za mu faɗa ba mu yadda ba al'umma kuma ku yada ma sauran jama'a su fahimci ba mu yadda ba waɗanda ke kan wannan muguwar aƙida su ma su tuba su bari shine ne gaskiyan al'amari Allah ya tsare mana imaninmu mu ya ce hajjara ilal habasha sayyidina usman da shi aka hijira zuwa habasha thumma ilal madina sannan kuma da shi aka hijira zuwa madina hijira nawa yayi rabi Usman dan Affan mala yace azwajuhu wa auladuhu ku zo ku ji yayan Usman da kuma matan shi to kafin mu karanta waɗannan ya kamata ka san mutum mai daraja ko idan yi aure in matan ta mutu ko yi aure suka rabu da matan in an tashi lissafi za a ta lissafi wancan matan wane ne wancan matan wane ne wancan matan wane ne kuna gane wannan da kyau ku aji daraja na addini ma kuma akwai sanda aka yi hira da shahararren mawakin kasan hausa dr mamman shata katsina aka ce alhaji ana ba da labarin cewa kana da mata sun fi goma mai gaskiyan wannan al'amarin sai dariya ya kalli dan jaridan da ke mai wannan tambaya ce karka manta fa ni musulmi ne kuma a addininmu na musulunci ba a yadda mutum ya wuce mata hudu ba ce mata na hudu ne ya ce waɗanda kake ganin a ce kaza a ce kaza mun rabu da su amma sau ni shahararre ne fitacce ne kuma an sanni da su a da duk wacce na saka in an tashi ba da labari za a ce ga matan shata an gani ga matan shata to sai a lissafa akwai matan shata da ake ganta katsina ko wanda ake ganinta a kaduna ko wanda ake ganinta a mina ko wanda ake ganinta a kaza sai aka lissafo kawun guda shida sai kuma aka leka gidan shata sai aka ɗakunan mata nawa hudu sai a ce shida a tara da hudu ya zama nawa tilka asharatun kamila ne <laughs> ce waɗannan an rabu da su to za ka zo za ka ji ana lissafo matan wane matan wane matan wane kamar sai na alini yana da mata da yawa da ya aura suka rabu an fahimta shi sa za ka ji ya'yan shi da yawa to shi ma irin haka ya fara ana mala ya ce amma azuwaju usman na farko ita ce rukayya bintu rasulillah na biyu umu kulthum bintu rasulillah na uku fa hitatu bintu ghazwan na hudu ummu amr bintu jundub ummu amrin bintu jundub yanzu kaga nan mun irga guda nawa hudu nawa sun mutu saura nawa amma an ce duka meye su kun ga misalin ya fito karar fatimatu bintul walid ibn abdushamsin ta biyar kenan ku ta shida ummul banin bintu uyaina na bakwai ramla bintu shaiba bunan rabi'a ta takwas na'ila bintu farafisa za mu zo ku ji usman sanda ma aka kashe shi matan shi nawa ne allah ya sa mu dace auladuhu 'ya'yan usman azukur maza daga ciki akwai abdullah sai abdullahi al'asgar sai khalid sai aban sai umar sai sa'id sai abdulmalik sai Al Amru, an basa ‘ya'yan shi nawa kenan akwai abdullahi akwai abdullahi al'asgar akwai khalid akwai aban akwai umar akwai sa'id akwai abdulmalik sai amru sai an basata ‘ya'yan shi nawa al'inas ‘ya'yan shi mata akwai maryam akwai ummu sa'idin akwai aisha akwai maryam ukura akwai ummul banin ‘ya'yan shi mata nawa biyar a hada da tara nawa sha hudu fadluhu to ga abin da ashabu shimali ba sa so mu kuma abin da ashabu limini ke so kenan falalan sayyidina Uthman ce an Abdurrahman bin Samura qala Abdurrahman dan Samura yace ja Usman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wa wa sallama Usman ne yazo wajen Annabi bi alfi dinarin da dinari dubu to kai ba za mu wuce wannan wajen ba sai mun sha lissafi dinari 20 daidai yake da naira dubu ɗari bakwai da wani abu dinari ishirin dubu ɗari bakwai da wani abu a miliyan bai wuce dubu mace ma dubu ɗari biyu da hamsin ne ba shi a miliyan ishirin kaɗai mu lissafa yin lissafi kuɗa ko kayan lissafi mace naira dubu ɗari bakwai da hamsin so biyar nawa dubu ɗari bakwai da hamsin so biyar miliyan miliyan uku daidai miliyan uku miliyan a ku saurara dubu ɗari bakwai da hamsin so biyar na ce miliyan uku da dubu ɗari bakwai da hamsin wannan shine dinare ɗari to sai ka ce dubu ɗari miliyan uku da dubu ɗari bakwai da hamsin sai ka ce so goma nawa miliyan talatin miliyan na saurara miliyan talatin da bakwai da dubu ɗari biyar miliyan talatin da bakwai da dubu ɗari biyar sanda annabi ya ce a kawo gudunmawa za a je yakin tabuka na? to lissabin kuna neman ya haifar da matsala ta haka ce. cewa muka yi miliyan uku da dubu ɗari bakwai da hamsin ba shi ne dinari ɗari ba? to sai a ce wannan miliyan uku da dubu ɗari bakwai da hamsin so goma ya ba da miliyan talatin da wancan lissafin ne sau da uku so goma nawa talatin zai bada to miliyan 30 da waɗannan 37 da waɗannan matsamatsan usman ya ɗibo ya kawo da aka nemi gudunmuwa gudunmuwa ya ƙi usman ya ƙara ɗibowa ya kawo miliyan 30 da wannan abu da aka kai aka ya ƙara ɗibowa ya ƙara kawowa wannan aka ce tsabin kuɗi kenan a wani ruwaya cewa kai da ya ba da miliyan da ya ba da waɗannan miliyan 37 a naira najeriya da ya tashi kawo na biyu sai ya kawo dinare 2000 a na uku ya kawo dinare 3000 a lokacin ne aka ce ga raƙuman shi da kayansu da komi sun zo aka ce guda 300 ne duk 'yan kasuwan madina sai da kowa ya zo ya taya usman ya ce an bani riban da tafi wannan aka ce ba wanda zai iya tayawa sai kundilar madina kundila ya zo ya taya ya taya shi kundila ko ko faɗi zai yi duk falken da ya kawo kaya sai ya siye shi don kara ce akwai abin da ya gagaru kundila in ku abin da ya gagaru kundila to magana ya ƙare ba kuma wanda ya isa to usman sai da ya kara kundilan madina masu kuɗi da talakawa aka yi rundo gaban usman kai kuwa waye baka riban da tafi ta kundila ya ce allah ne ya bani riban da tafi nashi a kada su gidan manzan allah tafi ta buka da su gaba daya kun ji manya iyalan manzan allah ya ce ya ba da wannan ne ya zo da su ya zuba su fi eh, thaubihi hina jahazan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama jeshal usra yazo ya zuba su a cikin tufafin manzon Allah a sanda annabi yake kintsa sojojin da za a tafi yakin tabuka fa sabbaha fi hijri a rigan shi ya riko su haka ina sai zuba su a cinyan annabi Faja'alan an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama yuqallibuha annabi na ɗiban kuɗin yana zuba haka yana jujjuya su wa huwa ya ƙuli yana cewa ma na afan ba amila ba adal yau daga yau an rufe fayil ɗin usman hmm. yau dama ni ne ƙila dama kai ne waɗannan fatun lokacin aka ce an rufe fayil su amma ba su canza ba ƙur'ani ne ya faɗa ba su suka faɗi ba ba ne na faɗi ba ya ce wa ma baddalu minal mu'mini na rijalun ɗaya daga cikin mumine a wasu zaratan samari sadako ma laha alaihi alkawarin da suka yi da Allah da ya ce inna Allah ashtara minal na anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sun cika wannan alkawarin faminhum man kada wa minhum man da waɗanda kada qada hun da wanda yantazirun qur'ani ya ce wa ma baddalo. duk wanda ya ce sahabbai sun canza ka ce ka kake yi in dai uwarka ba a asarin kudin tara ta yi ba zo ka kawo mana ayan da ta ce sun canza mu ƙur'ani ya ce mana wa ma baddalo gana ya ƙari amma in ana ba shi kudin tara wasa yake yi to kaga wannan bakin uwa ta ja mai shi sa ya koma yana zagin farin halitta Allah ya sa mu dace in kuma ya ce a shi ba zai iya kawo da larabci ku ce zai faɗi da wasu zan kawo mai da larabcin ƙarya yake babu irin wannan gigita wanda jafar yi matal'udi kenan ya tsokani jafar jafar ya ja shi a ƙur'ani ya ja shi a nan ya ja aya ya kasa jafar ya ƙara samai. ya jawo ta kwace jafar ya ƙara samai. ya ja ta kwace jafar ya ƙara samai. ya jawo ayan yeli irabinta a larabci sannan ya biti ya fassare ta a hausance ya ce jafar allah ya baka baiwar allah ta tabbata a kanka haka abin yake shi ya yi ne sanda yake yaro kai kuma sanda kake yaro ba wasan kwallo kake yi ba ku je ku tambayi wancan ai lamba bakwai ne shi shi yasa bai iya karanta karatu ba wazani Allah ya sa mu dace wa huwa yaqulu annabi na cewa ma darra min affana ma amila ba'da al-yawm ai dan affan duk abin da yi ba abin da zai cutar da shi daga yau yuraddidu zalika miraran annabi ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa sallallahu alaihi alihi wasallam wannan bayani ma da ya ce akhrajahu ahmad al-imam imam ahlus sunna wal jama'a ahmad dan hanbali fitar da shi a kitabul musnad juz'i na biyar shafi na 63 wa fihi kasir ibn abi kasirin maula abdurrahman ibn samara wa huwa majhul shin isnadin shi ko wannan majhuli wa qad hassanahu allamatul albani allamatar albani ya kawo mai shawahid ya hassana wannan ruwaya cikin mishkatul Masabe lamba hadisi na 664 an gano wannan da ke ko shekunan muhaddis al-albani alaihi rahmatullah kun ji darajar usman na farko ko na biyu an abi musa al-ash'ari kala استفتح عثمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال wata rana ne usman ya zo ya kwankwasa kofa asalin hadisin hadisin abu musa ne ai abu musa ne ya alola daga gidan shi ya ce shi ko yau zai je zai zama mai gadin manzan allah ne ba inda za shi ya je neman annabi masallaci bena ya neme cikin gida baya nan to ya san annabi yana zuwa lambu gonan abu talatal ansari yana yawan zama domin akwai ruwa mai daɗi da 'ya'yan itatuwa nan annabi yake ɗan shakatawa yana zuwa yi ma annabi sallama sai ya tsaya a bakin lambun kun ji ɗa'a in kai ne za ka yi mutane sallama kaga sun zauna sun yi shiru sai ka zo ka zama kusa da zo kana musu surutu salamu alaikum ya ce wa alaikum salam ya shiru ko sai ka tafi yanka in yana son ka dace shi ah, wani bismillah mana in gaji ya shiru ko to ka tafi abinka abu musa da ya sallama sai ya nemo je sai ya zaman shi a can bakin lambu annabi ya ce kakkabar kowa ya shigo ana nan sai ga sai na abubakar ya zo ka san wani karkabar kowan in wani kowan ya zo kai ka san kowa ne yanzu abu musa zai ce ma abubakar ni an ce makar wanda ya zo wani ka tafi anya <laughs> ka san me kake yi wai sai a ɗauko yaro wai sai a aje shi a gate sai ce ko mai shago ya zo kakka bashe shiga sun ce allah sarki jiya ba yau ba mun gano wannan da kyau ku allah sarki jiya ba yau ba ba matsala sai ga abubakar ya zo kun sabon da ya faru <laughs> abu musa sai koma sake sabon umarni ya ce ya rasu rasulullah abubakar ne ya zo sai ce ka ba shi izini ya shigo ka ce mai na ce shi dan aljanna ne ya je gaya ma abubakar abubakar ya kama hanya ya shigo ya zo ya zauna can an jima sai ga umar kai abu musa ga doka ga kuma umar ya taho sai ya ƙara zuwa ya ce ya rasu gafa umar ya zo ka ce mashi ɗan aljanna ne ka ce ya shigo kaga annabi bai ce mene menene ba wannan an gane a ga umar kai dan aljanna ne in ji mai gidan ya ce ka sa yana ciki umar ya wuce can sai ga usman ya zo a'a abu musa ya ce ya rasu lagafa usman ya ce ka ce ya shigo ka gaya mai shi ɗan aljanna ne ala balwa ta amma ƙarƙashin wani bala'i da zai same shi abu musa ya ce kashi akwai ɗan uwan shi wane eh ɗan uwan shi wanda a yakin hunayen aka kashe shi nabi mai addu'a yi addu'a yi addu'a yi addu'a abu musa ya ce annabi abu musa kun gano wannan da kyau ku mun karanta yakin hunain ku je ku ji kasat a'a ya ce in yana da rabo zai zo don ana raban aljannan nan in kai ne sai ka je ka ce ma'anabi annabi to kana ta aike na ni ina nawa ba wa maza Allah haka ba na gaya maka in ka sake kai wannan ku Allah ka sha mamaki gano wannan da kyau ko wanda ya zo yin maza Allah irin wannan tambayar na rashin kunya ya ce ya rasulla mana abi wa babana annabi ya ce ka wani ne shi yana ganin wanda tije yana kawo cefa ne gidansu shi uwa shi ta yi aran hanya uwa shi sata hanya ta yi ashe shege ne annabi ya faɗa haka wani ya zo ya tsaya ma annabi ya ce ya rasulla aina abi babana yana ina ya ce finnar an gama shine la tasalu an ashiya'a in tubda lakum uku Allah ya taimake mu mala ce an abi Musa al-Ash'ari qala استفتح عثمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال افتح كبولي ka ba shi bisharar cewa shi ɗan aljanna ne ala balwa ta akan wata fitina da balahira da za ta taso aga annabi ya faɗi nan gaba akwai bala'i kenan ko ya sani shi sai ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'adi addu alaiha bin nawajis ya sani Allah ya taimake mu gashi ƙasa ya ce muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi bukhari ya fitar da shi a kitabul manaqib babu manaqib usman lamba hadis na 3695 sahihu muslim a cikin kitab fadail sahaba Babu fi fadail usman ibn affan a lamba hadis na 2403 Allah madaukin sarki ya sa mu dace falala na uku ma ce an anasin kala sa'idan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama uhudan annabi ne ya hau kan dutsen uhud wa ma'ahu abubakarin wa umar yana tare da abubakar da umar wa usman farar jafa sai dutsen yi motsi faƙala sai annabi ce uskun uhud kai uhud natsu falaisa alaika illa nabi ba kowa ke kanka ba sai annabi waye annabin abban fati shi ne. wa siddiq da siddiqul wara wa shahidan wa shahidan da shahidai biyu wa dawa ma ka ce baka yi da shahada suka yi wa manzan Allah ya yadda mun gano wannan da kyau ko shahidai guda biyu kaga za su yi mamaki to ya ce hide guda biyu oho shi an gaya mashi ne yanzu wannan daraja ce ko ba daraja ba ne mutuwan shahada waye a nan bai sanya mutuwan shahada eh ko mutuwan shahada Allah zai sa kai Allah ya sa ya maka farar ɗaya ba kan amalanke ba mali ce mutafakun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi a kitabu fada'il sahaba bukhari ya fitar da shi a babu min fada'il usman a sahaba babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama law kuntu muttakhidan khalila a lamba hadisi na 3675 muslim a kitabu fada'il sahaba babu min fada'il talhata wa zubair min hadisi abi huraira lamba hadisi na 2417 daraja na hudu an ibn umar radiyallahu anhu kala. kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama za ta yomin wata rana annabi ya fito wajenmu in ji dan umar faƙala ya ce ra'aitu anifan ka anni u'titul makali da walmizan kaman an bani wani irin ma'auni a hannuna amma makalid fahiyar mafatih shi wannan makalid mabudi ne fawodi arfi fi kiffatin sai aka ɗauki wannan mabudin sai aka ɗaura shi a ɗaya ɓangaren dama ma'auni ba ka yake ba sai aka sanya wannan mabudin a kan wannan ɗaya ɓangaren wawudi ad ummati ito fi kiffatin ni annabi sai aka ɗauke ni sai aka sanya na ɗaya ma'aunin nan wawudi ad ummati fi kiffatin duka al'umma na kwazo su aka ɗaura su a kan ɗaya ɓangaren faraja'atu bihim gabaɗe sai na rinjaye su in za a tara musulmanmu da kafarinmu salahanmu da takadaranmu duk manzan Allah ya fi mu sun maji abi abi bakari can sai aka ɗauko abu bakar annabi ya sauka kenan ko aka sa al'umma duka sai aka ɗaura abubakar ana ɗaura shi faraja abihim abubakar sai rinjaye su nauyi kaf sun maji abi umar sai abubakar ya sauka sai umar ya zo faraja abihim umar ya rinjaye su baki daya sun maji abi Usman sannan sai aka zo da usman farajaha shi ma ya rinjaye al'umma baki daya sun marufi'at sai aka ɗauke wa'unin faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce fa aina na hannu mu kuma yaya ƙwada sai ce tum haisa ja'altum kun kuna inda kuka sa kanku mana kowa ya kalli yadda abubakar da umar da usman suka dauki addini ya dauki addini haka zai samu daukaka yanzu ne ma'aunin gano wannan da ke ku su ne ma'aunin to ya sai suka dauko gora sai suka rafke su anya jama'a anya Allah ya kyauta wannan ruwaya mala ce akhrajahu ahmad fil musnad a jizi na biyu shafi na 76 wa fihi ubaidillah ibn marwan majhulun wal hadith sahih wannan hadisi inganta sahu a sheikh ahmad shakir a lamba hadisi na 2469 mala yace wa min alamatin nubuwa. yana daga cikin alamomin annabtan annabi to kaman kaka Shi ne ce an murra bunu ka'abin radiyallahu anhu qal annabi yace ce sami ita rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kurul fitan. murra ce na ji annabi yana ba da labarin wata fitina faƙar rabaha. yana kusanto da fitinar yana cikin bayani famarar rajulun muqanna'un fi saubin can sai ga wani mutum ya zo ya lullube jikin shi kan rawa lokaci za su sa ya har fuskan su su rufe jikin sa kawai gaban su kawai suke kallo su wuce sai ga wannan mutumin ya zo ya wuce faƙala sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ce hada ma izin alal huda kun ga wannan mutumin san da wannan fitinan za ta zo to shi yana kan shiriya ne ya ƙolo murratu bin kabin murra ɗan kab in ya zo karantar da wannan hadisi sai ya ce faƙumtu ilai ha ba ai sai na miƙe ni bi shi guji ya sheƙa fa'iza huwa usmanu ina za kawai sai ga usman wannan ruwaya turmidi ya fitar da ita a kitabu manaqib babu Manakiba usman a lamba hadisi da 3704 bi isnadin sahihin inji wa'an aisha radiyallahu anha qalat daga nana aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya usman annabi ce ya kai usman in wallaka allahu amra in allah maɗaukin sarki ya ɗora ka kan wannan jagoranci yauman a wani lokaci nan gaba فأراد المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله sai munafikai suke nufin ka tuba wannan rigan da Allah ya sa maka to fala takhla'ahu kakka sake ka cire an gano wannan da kyau su ne wanda za su zo kashe shi za mu zo mu ji tarihi haka ya faru wani shashasha Allah maɗaukin sarki ya ɗauko wata gara ɓasa ya bashi a hannu wanda shi ya san bai cancanta ba ko kusa da ita ma bai yi ba to munafukai sai suka kewaye shi suna ta kawo mai abubuwa na barazana da shawarwari na ƙarya kullum sai yi yunkura ni wallahi sai yin bari sai malamai da suka san wannan sai suna ci mashi bari kul abin da suka hanga daban abin da yake saboda shi shashasha ne abin da ya hanga daban ina fatan mun gano wannan da kyau za mu yi sharhin wannan idan muka zo daidai sanda kashe usman da izinin allah za ku ji fikihun da za mu cire za a yi mamakin ku da ƙananan shekarunku amma kuma kuna fitar da manya-manyan ilimi da duniya kuma ke bukata wannan baiwa ne allah ya muku sau da kun ba da lokacinku kun cire girman kai shi ilimi irin wannan dama muddin kasa a lokaci ka bayar to shi ne za ka samu ɗaukaka amma an kake ko ka ce aini zan je taɗi aini ina jin bacci aini na gaji kana nan yaron makotanku zai zo da bayani kuma sai Allah ya jarabce ka da jayayya Allah ya kulun kulun kubura da kai kada ka da kasa wallahi malam murya kurin mu za ku gani ai Allah ya ce mu wannan bayani ya zo cikin sunan eh, na Ibn maja a cikin muqaddima babu fada'il ashabin nabi a lamba hadisi na 112 Allah ya ce mu mala ya ce inna ahadal khalifata usman bin affan kun ga zamanin khalifancin usman yi utabarul asarar zahabi malamai suna mai kirari da zamani ne na zinari lil khilafatar rashida a lokacin da ya khalifanci na shirya alar ragamin min tashwihihi min kabalil muftarin tare da cewa makaryata sun yi kokarin bata wannan zamanin da kuma khalifancin usman wal mudallilin da kuma waɗanda suke ƙoƙarin ɓatar da al'umma wal jahala da kuma jahilai kuji waɗannan suke cin mutuncin mutanen kirki maƙaryata duk inda aka zauna ƙarya da sharri da ƙage da ɓatanci yau na daban na jibi na gata karka sake ka zama daga cikin wallahi da kuma masu ƙoƙarin ɓatar da al'umma da tantiran jahilan gari kawai 'yan musalla muke yi Allah shi kyauta fafi zamanihi imtaddat ruka'atul islam a zamanin annabi ne aka faɗaɗa kasan musulunci zamanin usman imtidadan aziman don ka ɗauka zamanin usman kawai zama ya shuru yan shi'a ne suka ɓata zamanin da ƙarerai amma garuruwan da ya ci da yaƙi ba su gaza garuruwan da umar ya ci ba za mu karanta yi wa ammar raha'u wal'am arziki yayi yawa a zamanin Usman da kuma zaman lafiya wasdadatil a'atiyat sannan kyauta aka ƙara yawan albashi aka ƙara alawi da jabdawa ba abinda mutane ke nema ba kenan da a zamanin Usman aka yi wannan da za mu karanta wannan واستمر هذا الرخاء وهذه الفتوحات مدة خلافة عثمان wannan yalwan arziki da cin birane da yaƙi haka ya ci gaba a zamanin usman zuha asnatai asharata sana har tsawon shekara goma sha biyu da ya yi a karagan mulki sun makanatul fitina sanata hamsin wa salatin fitina ta yunƙuro ta faɗo musulunci ne ta kaca-kaca da kujerar khalifanci a shekara ta talatin da biyar min alhijira hina kharaja jama'atun min almujrimin lokacin da aka samu wasu 'yan iska 'yan ta'adda azzalama waɗanda suke azzalimai uduwanan wa zulma suka zo suka ta'addanci da zalunci faƙataluhu fi baitihi suka kashe usman a gidan shi wa huwa yaqra'ul qur'ana lokaci yana karatun Alƙur'ani, yadda suka kashe jafar yana karatun alkur'ani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum